ashirin da hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan nobamba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na arba'in daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi min hadi khairul ibad wallafan al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da karantarwa da al'adu da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da yadda yake gudanar da mu'amalolin ibada da harkoki na yau da kullum da kasuwanci da auratayya da makwabtaka da sauran abubuwan da ke da alaka da rayuwa ko addini babu shakka ibnu al-qayyim ya kai matuƙa wajen tantance bayanai da tattara ainihin maganganu a wannan littafi nashi musamman malamai suna jinjina mushi saboda kasancewar ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya yana ƙasar makka a matsayin shi na matafiyi mai zuwa aikin hajji daga ƙasar ta dimashku sham yana nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da gidansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi jama'a ba su wannan karatu ba su manta ba muna ta bibiyan malam ibnu qayyim al a inda yake gabatar mana da bayanai dangane da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna karatu a faslin da yake bayani akan ka'idoji da hukunce-hukunce da yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake yin sujuda mun ji bayanai da mala yake ta kawowa za mu tashi a inda yake cewa wa kana idza sajada makkana jabahatahu wa anfahu min al-ardi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance idan yazo zo sujuda makkana jabhatahu yana ainihin shimfida goshinsa wa anfahu da hancinsa min al-ardi ya dirmusa su a cikin ƙasa Wani ha yadahu an jambaihi yana nisanta hannayensa yadaihi an jambaihi yana nisanta hannayensa daga ainihin wa wajafa bihima ya ainihin bubbuda hannayen nasa hatta yura bayadu ibtaihi har aga watan hasken da ke cikin hammatarsa walau sha'at bahmatan wa hiya shatu saghira an tamurra tahtaha tahtahuma lamarat da wata 'yar karama akuya za ta so ta wuce ta ƙasan hammatocin nasa ko hannayen nasa da ta iya wucewa wa kana yad'u yadayhi hadwa mankibaihi wa ya kasance yakan shimfida hannayen shi daidai kafaɗinsa ko kuma daidai kunnuwansa wa fi sahih muslimin anil bara'i annahu sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace idza sajadta idan kai sujuda ya kai musulmi fa ba kaffaika ka shimfiɗa ainihin tafukan hannayenka warfa mirfaqaika ka daga gwiwoyin hannayen wa kana ya'tadilu fi sujudihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana daidaita a cikin sujudarsa wa yastaqbilu bi atrafi asabi rijlaihi alqibla yakan kuma fuskanci alqibla da gaffan yatsin shi gaba ɗaya na kafafun shi sukan fuskanci alƙibla wa kana yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu yana shimfida hannayensa da kuma ainihin wato tafukan hannayen wala yufarriju bainahuma baya bubbuda su haka wala yadummuhum wala yakbiduhuma kuma baya rike su ma'ana yana shimfida su ne baya dunkulewa bai kuma bubbuda su wa fi ibn hibbana kana idza raka'a farraja asabi'ahu a cikin ainihin ibn hibbana aka ce ya kasance idan ya ainihin yi ruku'u farraja asabi'ahu sai ya bubbuda yan yatsunsa ya damke gwiwa kenan wa idza sajada idan ko wa fa idza sajada idan ko sujuda damma asabi'ahu sai ya ainihin haɗe ‘yan yatsinsa ga baki ɗaya, to iya wannan shine bayanin da ibn al-qayyim ya kawo dangane da siffar sujuda din amma dama muka ce saboda maganganun da yake yi waɗanda akwai kwangaba gaba baya a cikin su da rigingimun da ya ɗebo dangane da ƙoƙarin rajjahantar da tafiya zuwa sujuda da gwiwa maimakon da hannu da ƙoƙarin da ya na tabbatar da cewa wannan shine sunna wanda mun ji irin malamai yadda suka mishi rubdugu su malam albani da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba kida to za mu sake ainihin komawa cikin littafin na shi Muhammad Nasir din albani sifatu sala kenan wannan almatun dan mu karanta a tattakaice yadda ya kawo bayani game da siffar sujuda annabi sallallahu alaihi wasallama za mu karanta ainihin matanin ne kawai ba tare da mun bi ta'alikatin da suke a ƙasa ba domin mafi abubuwan mun ji su a baya gashi a wannan bugu na maktabatul ma'arif lin nashr wat tawzi' wanda wannan shine bugu kadai wanda malamin ya same hannu a matsayin bugu mai kyau an yi wannan bugun a shekara ta 1424 shekara ta 1424 kamar kace kamar shekaru 13 kenan yanzu wannan bugu a cikin shi malal albani a shafi na 122 gashi yace al-khururu ila sujudi alal yadaini faduwa zuwa ga sujuda akan hannaye guda biyu yace wa kana yad'u yadayhi ala alal ardi qabla rukubatayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya hannayen shi a ƙasa kafin guyawunsa wa kana ya'muru bidhalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin umarni da ai haka fa yaqulu yana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zo sujuda kada yayi faɗuwa irin ta raƙumi wal ya yadayhi qabla rukubatai lallai mutum ya fara sanya hannayensa kafin guyawunsa a kafa wa kana yaqulu ya kasance yana cewa innal yadaini tasjudani su hannaye guda biyu suna yin sujuda kama yasjudul wajhu kaman yanda fuska take sujuda wa idza wada ahadukum wajhahu fa idza wada ahadukum wajhahu annabi ya ce idan ɗayanku ya sanya fuskar shi a ƙasa ya ba ya sanya hannayen shi har ila yau wa idza rafa'a idan ya dago falyarfa'ahuma su ma ya dago su wa kana ya'tamidu ala kaffai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dogara ne akan hannayensu da su yake ainihin sujuda wa yabsutuhuma ya shimfida su wa yadummu asabi'uhuma sai ya ainihin wato haɗe ‘yan yatsun ba tare da ya wawwara su ba wayu wajjuhu huma ƙibala wayu wajjuha ƙibalar ƙiblati sai ya sa su fuskanci alƙibla ma'ana zai shimfiɗa hannayen shi haka su zama suna kallon alƙibla kar kai haka da su ko kai haka haka za ka yi da su su kalli alƙibla yadda kake kalla sannan ya zama a haka yatsun suke a miƙe ba a bubbuɗa su ko kuma ka matse su haka ya zama ka lankwasa ba a'a a shimfiɗe to bayan mutum kuma ya shimfiɗa haka sai ya ce wa kana ya wa kana mankibaihi a wajen sujudar yana sanya su daidai saitin kafaɗinsa yadda zai zama idan mutum ya yi sujuda zaka ga cewa inda kafaɗa shi take a daidai saitin haka kuma a jikin wato a ƙasa a nan hannunsa yake har zuwa manki bai kenan wa ahyanan wani lokaci kuma hazuwa uzunai saitin kunnuwa wani lokaci saitin kunne wani lokaci saitin ainihin wato abin nan saitin kafada ina fata mun fahimci wannan jama'a wama wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard ya kasance yakan tabbatar da cewa hancinsa da goshinsa sun taba ƙasa sun dumfari ƙasa wa qala lil musii salatihi kuma annabi ya ce wa wannan mutum khalladu dan rafi' kenan shine almusi'u salati annabi ya ce da shi idza sajadta idan ka zo sujuda famakkin li sujudika ka ainihin cika sujudarka wa fi riwayatin a wata riwaya yake ce mishi idza anta sajadta idan kai sujuda fa amkanta wajhaka wa yadayka ka tabbatar da ainihin wato hannunka da fuskarka sun taɓa ƙasa sun dafa ƙwarai hatta ya tsima inna kullu azmin minka ila mawdu'i har kowane ƙashi ya natsu ya tsaya a wurin da yake sai kowace gaba ta tsaya tsaf kana cikin sujuda wa kana yaqulu kuma annabi yana cewa la salata liman lam yusibu liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabin babu sallah ga mutumin da ya zama abinda goshin shi ke samu na hancin shi baya samun abinda goshin shi ke samu wanda zai sa goshi amma ya dangale hanci ba zai bari hancin shi taba kasa ba to babu sallah ga wannan mutum wa kana yumakkinu aiban rukubataihi wa atrafa kadamaihi nan kuma yana ainihin daga ƙasa da guyawunsa da kuma gefen kafafunsa wa yastaqbilu bisuduri kadamaihi wa bi atrafi asabihi mal qibla yakan kalli kuma alqibla da ainihin wato gaban kafarsa da kuma gaffan yan yatsu wa rusu akibai sai ya hade wato digadigansa ya zama kafafun shi a hada a wuri guda za mu kwatanta insha Allah mun gama karanta nasu ya haɗe kafafun shi a wuri guda baya raba su shine ya rusu yana ainihin jera akibai digadigan shi guda biyu wa yansibu rijlaihi ya kafe yan yatsinsa shine ya juya yatsin su ainihin wato ya ai ya juya yatsin ya kafe kafarsa ya juya yatsa ta kalli gabas wa amara bihi kuma haka yace ayi wa kana yaftahu asabi'ahuma ya kasance kuma yakan ainihin wato yakan dirmusa yan yatsin kafa yakan dirmusa su cikin ƙasa wato idan suna tsamfara a ƙasa ba ka dangane su ba فهذه سبعة أعباء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها yace kaga waɗannan gaɓoɓi ne guda bakwai cir waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sujuda akan su alkaffani ainihin tafukan hannu guda biyu war rukabatani da guyayu guda biyu wal qadamani da ƙafa guda biyu shida kenan ko wal jabhatu wal anf da kuma goshi da hanci kamar kace da fuska Goshi da hanci a matsayin abu ɗaya ina ba ta mun fahimci wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa alihi sallam al-udwayn al-akhirayn ka udwin wahidin fi sujudi manzo Allah ya lissafa waɗannan gaba guda biyu goshi da hanci a matsayin abu kwaya ɗaya a wajen sujuda Haisuka ka yayin da yace umirtu an asjuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda ala sab'i a'zumin yace an umurce ni a wata riwaya kuma an umarce mu mai sujuda akan gaɓoɓi guda bakwai alal jabahati da ya ce goshi wa ashara biyadihi ila anfi ya faɗi goshi sai nuna hanci wal yadaini yace da hannaye wal kaffaini yace da ainihin tafukan hannaye fi lafzin alkafaini a wani lafazi kenan war rukubataini da guwayu guda biyu wa tarafil qadamaini da kuma gaffan kafa wala ya fito a siya ba wa sha'ar kar mutum ya tare tufa ko gashi shine karatun da muka yi ran kar ka zo su juda dan ka sa babbar riga ko sabuwar riga sai ka tattare ta wai ta taba kasa wannan ba daidai bane ita ma tana yin su juda ne ta samu lada ita ma ka samu ƙarin lada idan riga ka tayi sujuda haka nan ga mutanen da suke da gashi da yawa amma wannan banda mata ga namijin da ke da gashi wadatacce kamar mutanen da ba irin namu nan wato masu gashi irin na bakaken fata ba to shi ma ba daidai bane mutum ya zo su juda ya tare gashin sa akwai hadisi a cikin bukhari da muka ishara ran nan na ainihin a dan gidan sayyidina ali shine hasan dan aliyu dan abu talib wanda yabo yana sallah sai ya tattare gashin shi ya daure saboda gashi ne da shi da yawa yana cikin sallan sai sahabi abu sa'idin yabo sai kama sai kama gashin sai warware daurin sai gashin ya baza a ƙasa da ya idan da sallah sai ya fushi ya ce wane ne sai ya ce ni ne me yasa kama haka ya ce kakanka ne ya hana sai kawai ya shiru da haka annabi ne ya hana ka tattare gashi haka kuma riga musamman dai babbar riga ko makamancinta ba daidai ba ne in za ka yi sujuda ka tare ta wa kana kulu idan sajada al'abdu sajada ma'ahu saba'atu arabi yana cewa idan mutum ya su sujuda to gaɓoɓi bakwai ne suke sujuda tare da shi wajhahu wa kaffahu wa rukubatani wa qadamahu fuska da tafukan hannu guda biyu da goyayu guda biyu da kafa guda biyu wa qala fi rajulin fi rajulin fi rajulin salla wa ra'suhu maqusun min wara'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wani mutum da yayi salla alhalin ya tabke gashin kanshi ta baya manzo Allah ya ce da shi innama mislu hadha mislu alladhi yusalli wa huwa maktufun wannan irin asarar da yake yi ta lada kamar asarar mutum ne da yake sallah alhalin hannayen shi an sare su a ce su juda kawai da goshi kawai yake haka babu hannu ga ladan shi yaro wa qala aidan zalika kafulu shaitan manzo Allah ya ce wannan ainihin daurin shaiɗan ne ya'ani maq'adu shaitan yana nufin wannan kullun da yayi na gashin shi to wurin kwanan shaitan kenan a jikin kanshi ya'ani mugharrazu mugharraza yana nufin ɗaurin kitsan da yayi ya kulle dan kai ya faɗi, to wurin kwanan shedan Allah ya tsare wa kana yaftarish wa kana la yaftarish zira'ai ya kasance baya shimfida hannunsa haka kaman wakari a a'a ɗaga shi yake iya nan kawai tafin hannun shi kaɗai ne a ƙasa sai ya daga wannan haka na fata muna ganewa jama'a bal kana yarfa'uhuma anil ardi wa yuba'iduhuma an jambai yana ɗaga su su ƙasa ya nisanta su daga kwiɓanyarsa hatta yabduwa bayadu ibtaihi min wara'i har a ga ainihin ta baya ana ganin hasken hammatarsa wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra ta ta yadaihi marrat ta yadda kuma inda yar ƙaramar dabba za ta so ta wuce ta ƙasan wajen da ta wuce wa kana yubaligu fi dhalika hatta qala ba'du ashabihi manzo Allah yana matsawa matuƙa wajen ɗaga hannayen nan da miƙar da su har sahabbai wani daga cikin su yake cewa idza kunna in kunna la na'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi mun kasance muna ainihin tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama mimma yujafi bi yadayhi an jambayhi idza sajada saboda yadda muke ganin yana daga hannayen shi kamar yana takurawa kanshi in yayi sujuda wa kana ya'muru bidhalika fa yaqulu idza sajadta manzo Allah yana umarni da wannan yana cewa in kai sujuda fa da kaffaika warfa mirfaqaika ka kwanta da tafin hannunka ka daga ainihin tsintsiya hannun wa yaqulu yana cewa i'tadilu fi sujudi ku daidaitu a cikin sujuda wala yabsut ahadukum zira'aihim bisata wa fi labzin kama yabsutul kalb kar ɗayan ku ya shimfiɗa hannayen shi haka ya shimfiɗa su ya zama tsintsiya hannun gaba ɗaya tana kwance a ƙasa ko a kan dadduma irin yadda kare yake idan ya kwanta wa fi labdin akhara wa hadisin akhar wala yaftarish ahadukum ra'ayhi iftirash al-kalb a wannan lafazin kuma yace kada mutum ya shimfiɗa hannayen shi irin shimfidawa kare wa kana yaqulu la yabsutu zira'a la tabsut dira'aika basta subai kar ka dinga shimfiɗa hannunka irin wa ainihin wadda in. Uh, wadda ama ala uh, ala rahataika ka ainihin dogara akan abin da zaka ji saukin shi da dadin shi irin haka din wa khafu ala uh, wa jafu ala ko jafu ala daba'aika ya zama kuma ka nisanta su da ka nisanta ainihin wato hannayen daga kwibanyanka fa innaka idza fa'alta zalika da kullu uduwin minka idan kai haka sai kowace gaba ta zama ta yi sujuda kowace gaba ta yi sujuda ka samu cikakke sujuda to kar mu manta an sha faɗi akan cewa jama'a sallar din da ka ganta kana ƙara ƙoƙarin kwatanta ta da irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ƙara samun lada da gwargwadon yadda kake karanta wannan kwatancin gwargwadon yadda kake samun karancin lada akwai hadisi da muka karanta da da safe hadisin al-Imam Darimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su kirkiro wata bid'a ba sai sun yi asarar wata sunna gurgurdan wannan bid'a ma'ana duk bid'a da ka kawo a cikin addini to da gurgurdan da ka kawo ta gurgurdan asarar da kake yi na sunna da take wajen to haka a wajen sallah duk abin da zaka kawo naka canza yadda manzo Allah yake gurgurdan ana rage maka ladan shine a cikin hadisin tabarani manzo Allah yake cewa mutum zai yi sallah ma yakun lahu illa ushurha. ba zai samu komai a ciki ba sai ɗaya bisa goma lada wani sudusuha wani humusuha wani ma lashai ba abin da zai samu kawai dungura dungura banza zai tashi ubangiji Allah ya tsare mu kuma wannan sallah fa ita ce jama'a abu mafi muhimmanci da ya kawo mu duniyar nan abu uku dama kamar yadda Qur'ani ya ambata sune duk wanda bai yi su ba to to to yana da matsala game da addinin shi gashi nan fa in tabu wa aqamus salata wa zakata fa khallu sabilahu tuba kalmar shahada kenan duk wanda ya kalmar shahada shine ma'anar sun tuba haka malamai suka fasara wa aqamus ya tsayi da sallah duk inda zaka ji an faɗi sallah cikin Qur'ani aqama ake cewa ba a cewa kawai wa sallu wa aqamu ne duk inda zaka ji ta saboda iqamatu sala akwai abu is a very pregnant word iqamatu salat din kalma ce mai nauyi abubuwan da ke cikin iqamatu salat suna da yawa wa atu zakka suka bada zakkar dukiyoyin su sai Allah ya ce sai a rabu da su duk wanda ya haka ya zama mumini kafirai ne wannan da ake yaki da su Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka fa khallu sabilahu to zaka jama'a sallah kar mutun ya wasa da ita tun daga kan kiyaye lokacinta yinta a cikin jama'a to ma'anina a cikinta ƙoƙarin kwatanta yadda manzon Allah yake sanya ikhlasi a cikin harkar sallah da sauran abubuwan da suke sharɗa na tabbatar da ita a takaice jama'a bari mu kwatanta kaɗan yadda wannan sifofi suke musamman abubuwan da za a so a gansu ga waɗansu wanda za su kalli wannan ainihin saƙo daga baya kamar yadda yake cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda abu na farko shine yana tafiya ne da hannu kamar yadda muka ci ibnu abdul barri yayi bayani akan cewa tafiya da hannun yakan yi shi a natsali ba wai zai tafi ne haka kamar kamar yana abin nan kareki ba a natsi yake tafiya amma hannun shi zai fara kaiwa kasa idan hannun shi ya kai kasa sannan kuma sai gwiwa ta kai kasa na ba za mu fahimci nan da ba baya ga haka sannan sai kuma goshi mutuna an ce goshi da kuma hanci duka sannan ko da mutum da rawani ya ja rawanin ba yana da zama goshin shi ne yake taba kasa babu laifi dan yayi sujuda akan wani abu wanda zai hana shi jin zafi ko ya hana shi konewa babu laifi akan wannan sannan wannan hannayen nan bai da fadi sosai ko yakan buɗa su haka haka kenan ya zama ya buda su haka ko setin kawunan kan shi ko setin kafada sannan wannan gaba ta cinya sai ta zama a tsaye haka kaman an kafa kama an kafa falwaya kaman alif karkai baya da ita haka ko kuma gaba sosai haka ina fata muna fahimta jama'a sannan waya rusu aqiban shi shine nan daga-dagai su zama a hada haka ba a ware ba ya rusu aqibai waɗannan yatsun su kuma sai ka juya su su kalli gabas su ma haka su ma su kalli gabas kakka haka da su su ma su kalli gabas kamar yadda yatsun hannu suke kallon gabas ya zama komai naka yana kallon gabas to wannan shine su da annabi sallallahu alaihi wasallam jama idan ana cikin sahu ba dole bane ka samu damar da zaka bubuda wato ka to anan babu laifi ya faɗi gare ka amma wanda yake liman ko yake sallah shi kadai ko yake sallah inda ya samu wannan fusar to wajibi ne haka inda yana so sallah shi ta cika lada ko ta samu karin ta goma shi wajen kamanta kike ta da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kuma wani abu can kake da ba Allah shirye shi mu sai mu koma cikin littafin ainihin zadul ma'ad malam yace wa kana yaqulu na'am yanzu kuma sai yana so ya mana bayani akan tasbihat irin wato tasbihin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin ruku'u yace ya kasance yana faɗan subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangijina al'a'ala mafi ɗaukaka wa amara bihi kuma yayi umarni da yi wannan tasbihin a sujuda ko a sujuda ba ruku'u ba wa kana ƙudu kuma ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata ga ubangiji Allah na Allah ubangiji na ina gode maka Allah ubangijinmu ina godiya gare ka Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mu wa kana yaqulu kuma yakan ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh Allah wanda yake abun yi wa tasbihi abun girmamawa da tsarkakewa ubangijin mala'iku gaba ɗayan su da mala'ika jibrilu wa kana yaqulu kuma yakan ce subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant sarki ya tabbata ga Allah ne masa godiya ina Allah godiya babu abin bautawa bisa cancanta sai kai kadai wa kana yaqulu kuma yakan ce Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatika ya Allah ina neman ka tsare ni biridaka ka tsare ni ya Allah ka mini kariya ta hanyar yardarka ka kare ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ka kare ni ta hanyar amfani da falalaka ka kare ni daga uqubarka wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsarin ka daga kai kanka la uhsi sana'allaka Allah bana iya kididdige yaban da nake maka Allah ba zan iya iya yaban da ya kamata ne maka ba anta kama asnaita ala nafsika ba zan iya maka yabo irin yadda kai wa kanka ba wannan a cikin hadisin al-Imam Muslim amma ya tabbata kamar yadda Aisha ta rawaito cewa wannan a sallar dare annabi yake yin shi da haka yana daga cikin azkar na sujuda amma wanda suka keɓanta da sallar dare wa kana yaqulu allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu yakan ce allahumma laka sajadtu ya allah gare ka ne sujuda wa bika amantu ya allah da kai ne imani wa laka aslamtu ya allah da gare ka na mika wuyana fuskata ta yi sujuda ne lillazi khalaqahu ga Allah da ya halicci wannan fuska wa sawwarahu ya tsara wannan fuska yadda ka ganta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu Allah da ya tsaga wa wannan fuska ji da ganinta tabarakallahu Allah ubangiji mai albarka ahsanul khaliqina wanda yafi kowa iya kyautata halitta wa kana yaqulu kuma annabi yakan faɗi cewa Allahumma gfirli dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره wa وسره ya Allah ka gafarta mun zinubai na ga baki ɗayan su dukkan huwa jilla dan kankanin shi da wanda ya fito fili wa awwalahu wa akhirahu na farko da na karki wa alaniyatahu wa sirrahu da zinubin da nayi ido da ido kowa na gani da wanda nayi a boye Allah kai kade ka sani wa kana yaqulu kuma yakan ce Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li eh, جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت yakan ce Allah gafata mun kurakuraina da wautata da wuce makaɗi da rawa da nayi da abin da kafi ni sanin cewa laifi ne nayi Allah ka gafarta mana abin da nayi ina sane da wanda yi da raha Allah ka gafarta mun kuskure na da ganganci na Allah ka gafarta min duk waɗannan abubuwa na yi su Allah kuma ka gafarta mana abin da na yi na baya da wanda zan yi a nan gaba da abin da na bayyana da abin da na ɓoye ya Allah ubangiji na babu abin bauta bai cancanta da gaskiya sai kai wa kana yaqulu kuma yana cewa Allahumma ja'al fi kalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basri nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'al li nura ce Allah ka sanya mun haske a zuciyata Allah ka sanya mun haske a gani na, da jina da dama damana da haguna da sama na, da ƙasana da ko ina ya Allah Allah ka sanya mun haske waɗannan kaji addu'o'i ne jama'a na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu matukar dadi da falala sai ka haddace wanda baka iya ba kai kokari ka zauna ka haddace su ka dinga ainihin sassaɓa yin su yau kai wannan gobe kai waccan wannan suda kai wannan anjima kai waccan wannan maganganu haka malamai suka yi su imamun nauyi game da shin zaka tasa su gaba ne duk suda sai ka yi su gaba daya suka ce a'a magana mafi inganci shine yau kai wannan gobe kai wancan anjima kai wannan anjima ka sake yin wancan kowace sai ka samu falalarta wa amara bil istihad fi du'a fi sujudi wa qala sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa akai matuƙa wajen yin addu'a a yi ƙoƙari ƙwarai wajen yin addu'a a sujuda yake cewa innahu qaminun an yustajaba lakum wuri ne wanda ya cancanta ƙaminun bi ma'ana jadirun sujuda wuri ne da ya cancanta idan ka yi addu'a a amsa maka wannan haka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wa hal za amrun bi an yukthira ad-du'a fi sujud shin wannan umarni ne akan kan addu'a da yawa da yawa a sujuda aw amrun bi anna da'i idza da'a fi mahallin kun fi sujudi ko ko ana nufin in dai akwai wani waje da ya kamata ka yi addu'a to ka bari shi sujuda ne ma'ana cewa da yayi wuri da ya cancanta a amsa maka addu'a shin yana nufin in ka zo kai addu'a da yawa ne ko ko ka bar addu'a ko ina sai ka zo wajen wa farqun bainal amrayni akwai mace tsakanin abun guda biyu wa ahsanu ma yuhmalu alayhi alhadisu anna ad-du'a naw'ani mafi abin da ya kamata a fassara hadisin shine addu'a kala biyu ce akwai du'a'u sana'in wa du'a'u mas'alatin akwai addu'a ta yabo irin wannan da zaka ji Allah kaza Allah kaza ya Allah mahalicci ya Allah mai saukar da ruwan sama ya Allah mai gafara to du'a'u sana'in kenan shine du'a'u ibada kana yabawa Allah a matsayin addu'a ko kuma du'a'u mas'ala Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mana haske Allah ka sa na shiga aljanna Allah ka bani arzikin da waɗannan su ne du'a'u mas'ala kana neman wani abu a wajen Allah wa nabi sallallahu alaihi wasallama kana yukthiru fi sujudihi min an-naw'ain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita dukkan nau'o'in guda biyu a cikin sujudarsa wa du'a'u alladhi amara bihi fi sujudi yatanawalu an-naw'ain kuma addu'ar da ya umarni yace ayi tana iya zama du'a'u mas'ala da kuma du'a'u sana'in ko du'a'u ibada to wata mas'ala da ainihin wato ake yawan ambata anan shin cewa da yayi ayi kokari ayi ta addu'a shin yana nufin zaka yi addu'a ne taka ta kanka ko ko tashi din nan zaka yi irin waɗanda yayi zaka yi ko ko kana da damar ka kirkiro naka kai tai akwai maganganun da malamai suka yi sosai akan wannan har wasu ma suka kai ga cewa babu laifi ma zaka iya yi da wani yare daban wanda ba larabci ba ma'ana za ka yi kirkiran ka in ba ka yi kirkirta da larabci ba ka yi da yaren da kake ji a sujura sai ka dinga cewa Allah ka sa na samu aikin yi Allah ka sa wannan shari'a da ake na ci nasara a kanta ya Allah wannan budurwa da nake nema Allah ka bani ita Allah ka sa na gama makarantar nan lami lafiya na ci jarabawa bayan ci abin da sai suke faɗa ba kenan abun duniya wannan malamai sun kai ga wannan matuƙa to amma tsakani da Allah jama'a wannan fatawar ba daidai ba ce duk da shahararta za ka ji malamai suna ba da fatawa da ita da shahararta ba daidai ba ce domin me ma'ana wannan yin sallah da hausa shi ne ma'anin shi in ka ba da wannan fatawa laziminta shi ne za ka iya cewa mutum ya ce allahu akbar maimakon fatiya kawai sai karanta fasara fatiya da yarensu maimakon ajiyana alhamdulillah rabbi alamin sai ya dinga cewa godiya ta tabbata ga allah ubangiji da kai mamallakin ranar sakamako kaga ba wanda zai ba da wannan fatawa ai ko dan har sahabin da bai iya fatiya ba annabi bai ce mishi gaje kai abin da kaga dama ba tasbihi ya koya mai ce je dinga yi dan haka ba daidai bane yin addu'a a cikin sallah da wani yare akwai inda zaka yin addu'a da wani yare sai ka bari kai a wajen sallah kuma akwai wuraren da suke da falala da bata gaza wajen sujuda ba wajen ansa addu'a zaka iya yi inda ba ya kaidi ba amma a cikin sallah musamman a sujuda to abinda mu malaman mu suka bada fatawa da kallon nasoshin da suke wato zahirin a haɗa nassoshin a kalle su gaba ɗaya can ya ce a yi addu'a a kai matuƙa wajen yin addu'a a aikace sai ya zo yana yin addu'ar to wannan da ya ce a yi ita ce ya yi Za ka in ka zo yi tashi za ka yi ita ce addu'a kamar yadda da ya ce a dinga taƙaita sallah in ana limanci sai kuma a ga irin sallar shi ita ce taƙaitawa da ya ce da ya ce a dinga karanta faqra'u ta ya min minal irin karatun da manzo Allah ya shine shine ma din ina ba zama fahimci wannan ma'ana ya zama aikin manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbai ya fassara mana abin da nasoshi suke nufi na umumi wannan fatawa na san ta yada a gari kuma mutane za su ji in an faɗo na ba aka santa kamar ya zama garibi gare su amma wannan ba hujja bace aka haka wanda yake so ya tabbatar da hujjiya na wannan magana to yana da bukatun ya kawo asar daga ainihin a'immatul huda tun daga kan sahabbai da na bayan su akan tabbatar da halascin yin sallah da wani yare dan lazumin ta kenan wannan jama'a na fatan mun gane wannan wallahu ta'ala alam a takeice dai jama'a mutum ya kiyaye wajen yin waɗannan addu'o'i kuma musamman saboda babu wani alherin da za ka nema a duniyan nan ko a lahira sai ya zama akwai wani daga cikin nassoshin addu'ar ya zo da irin wannan alhira in ka karanta su koda anan cikin sifatus sala ko a cikin littafin azkar na nawawi sai koda a cikin mahisnul muslim dan kankanin nan na ainihin eh, alqahtani zaka ga zaka ga addu'o'i ga sanan kala kala duk wata bukata da kake nema ta duniya akwai wata adda da ta ambace ta ba dole ne zama an ambace ta bil laf da abin da kake nema bil aini wayek a ce misali alasa da ciwayek ba za ka ga haka ba amma Allah sa na ci nasara a rayuwa Allah sa na samu abin da nake nema ire-iren waɗanda zaka ga alfaz wannan amma zaka baka da bukatar sai ka kido larabcinka ina ba ta mun gano nan jama'a Allah shi kyauta wal istijabatu aidan nau'ani amsa addu'a da aka ce ana yi tabbas idan kai addu'a a cikin sujuda ana amsawa to ita ma fa amsa iri biyu ce istijabatu du'a'i talibi bi ita'ihi su'alahu Allah yana iya amsa maka addu'arka ta hanyar ya baka abin da kake nema shi abin da kake neman bizzat sai ka same shi aiki da kake nema ko aure ko sana'a ko wani furja da kake nema a rayuwa ko wani ɗaukaka da kake nema a siyasa ko a addini ko a karantarwa ko a mema ko wata galaba da kake so ka samu kan wani abokin hamayyaka sai Allah sai ya taimake ka akai sai ka samu abin da kake nema Allah na iya amsa maka addu'a ka ta hanyar haka wastijabatu du'a'il musni bis thawab ko kuma Allah ya amsa maka addu'a ka ta hanyar baka lada wanda ya yaba wa Allah ya yaba Allah sai addu'a idan Allah ya so sai ya amsa maka addu'a ta hanyar ya zama ya baka lada ne ko kuma ya gafarta maka zunubai ne ko ya kawo maka da wani bala'i ne ko kuma ya canza maka da abin da ya fi alheri ne wancan da kake nema a cikin ilimin Allah ba alheri ba ne tun da yi ma Allah bauta Allah ya anshi bautarka to sai ya baka abin da yafi wancan alkhairi ma'ana ba dole bane amsawa ta zama fi suwatin lati anta tazamuha aw anta turiduha ba dole ne yazo akan yadda kake so keke da keke ba shi za yake da matukar falala da zaman lafiya ka dinga barwa Allah zabi Allah ka bani abin nan idan alkhairi ne in ba alkhairi bane Allah ka canza mana da alkhairi shi Allah shi ya fi sanin alkhairi fiye da kowa kuma yafi sana abin da ya dace da kai ta yi kai a kusurin iliminka da fahimta ka irin sana adam yanzu kawai kake gani kana ganin kamar abin alkhairi ne ashe a cikin ilimin Allah ba alheri bane a nan gaba dai da ka jarabtu da san wannan abun ko mukami ne ko sarauta ko aure ko dukiya ko ilimi ko duk wani abu da ake nema a duniyan nan kana neman shi ka roki Allah to idan Allah ya soka da alkhairi kuma ya zama wannan abun a cikin ilimin Allah ba alkhairi bane sai Allah ya canza maka ko da ko canzawa tana nufin rashin samun abin shine canjin misali a ce takara kai kana neman wani mukami kana ganin akwai alheri a cikin a ce kai ne gwamna ko ciyama ko kansila ko ashe a cikin ilimin Allah ba shine alkhairi ba ka fadi shine alheri sai Allah ya sa sai a fika ƙura'a ko a murdiya ko a soke zaben a ce ka fadi zaka ji haushi amma kuma a cikin ilimin gaibu na Allah wannan shine alkhairi kai baka sani ba don watakila hala in ka hau za ka lalace ni ko kai zalunci ko ka ci haƙƙin al'umma zunubi ya mayawa a kanka wani fi maka ba gara ce baka samu ba Allah ya shirye shi mu wa bi kulli wahidin minan nau'aini fusira qawluhu ta'ala da duka ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun ana fassara faɗin Allah da yake cewa ujibu wata da'i idza da'an ni Allah ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni sahihu annahu ya ummun nau'ai abin da yake gaskiya shine cewa wannan aya ta haɗa duka guda biyu amsawar biya wa mutum bukata da kuma amsawar yi masa ainihin wato bashi lada da canza mashi daga wannan abin sai malam ibnu qayyim al-jawziya yace faslun wa qad ikhtalafa an-nasu fil qiyami was-sujudi ayyuhuma afdal yace malamai sun yi sabani tsakanin tsayuwar sallah inda ake karatun Fatiha da sura da kuma sujuda dinnan wanne falala ina ne aka fi samun lada farajjahat ta'ifatun al da liwujuhin wani bangare na malamai suka ce tsayuwar sallah ta fi sujuda falala saboda fuskoki masu zuwa anna zikirahu ahaduha anna zikirahu afdalul azkar saboda zikirin da ake a tsayuwa shine katin alqur'ani ko suka ce yafi duk wani zikiri falala zaka tsayuwa ta bishi a wajen samun falala kaji malamai da istinbati kenan sun kalli menene activity da ake yi a tsayuwa me ake yi a sujuda sai zama na tsayuwa karatun alqur'ani ne zariyar na sujuda kuma amma hana kanta qur'ani a sujuda sai suka ce to dan haka ya fi falala sai suka ce fa kana ruknuhul afdala afdal al arkan da ka rukunin da ake karanta alqur'ani a cikin sallah to ya fi sauran rukunai falala wasani fuska ta biyu da suka kalla wajen cewa tsayuwa ta fi sujuda falala qauluhu ta'ala da Allah yake cewa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu bauta ashe asalin bautar kamar aya tana ishara akan cewa a tsayuwa ake yin ta wa qauluhu a salisu na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah da yace afdalus salati tulul qunuti mafi falalar sallah ita ce mai tsawon tilawa mai tsawon karatu a cikin ainihin wato tsayuwar sallah to jama'a kun ji ra'ayin bangare na farko kenan masu ganin cewa tsayuwar sallah ta fi sujuda falala wa qalat ta'ifa wasu kuma suka ce as-sujudu afdalu suka ce a'a sujada ta fi falala wahtajjat bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama suka yi hujja da fadin manzon Allah da yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da mutum yake zama yayi kusanci da ubangijinsa shine sanda yayi sujuda wa bi hadisi ma'adan ibn abi talha قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يتي ناغم دا ثوبان بررن باوان النبي صلى الله عليه وسلم سي نتي دشي حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به baka bana hadisin da nake fata Allah ya amfane ta hanyar shi ba fa qala sai yace alayka bisujudi ka yawaita sujuda fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajada illa rafa Allahu lahu biha daraja wa habba anhu biha khati'a yace babu wani bawa da zai wa Allah wata sujuda kwaya ɗaya gal sai Allah ya daga darajar shi sakamakon wannan sujudar kuma sai Allah ya kankare mishi kurakuransa da zanubansa sakamakon wannan sujuda qala ma'adanu thumma laqitu abad darda'i fasaltuhu faqala li mithla dhalika yace na ƙara haɗuwa da sahabi Abu Darda'i nayi mishi irin wannan tambaya shi ma ya bani irin wannan amsa wannan hadisi ya cikin sahih Muslim sai mala yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li Rabi'at ibn Ka'b al-Aslami wa qad sa'alahu murafaqatahu fil janna sannan akwai sahabi Rabi'atu dan Ka'b al-Aslami ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yana so ne a aljanna ya zama yana tare da manzon Allah ya zama rafiq abokin yawo duk inda za a shiga da shi za a ji sai wanzu Allah ya ce mishi a inni ala nafsika bi kasarati sujud ka taimake ni akan kanka da yawan sujuda kaga waɗannan nasoshin suna nuna sujuda na da falala kwarai wa awwal suratin unzilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suratul qira ala al asah yace bisa magana mafi inganci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce sura ta farko da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ha bi qawli Allah ubangiji ya cike wannan sura da fadan shi wasjud waqtar kai sujuda ka samu kusanci zuwa ga Allah wa bi anna sujuda lillahi yaqa'u min al makhluqati kulliha alawiyha wa sufuliyha yace saboda kuma sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala tana faruwa ga dukkan halittu na sama da na ƙasa dabbobi da mutane tsuntsaye da aljanu da ainihin tsirrai da dukkanin halittu suna rankwafa ga Allah su sujuda wa bi anna sajida azallu ma yakunu lirabbih wa akhda'u lahu kuma wanda yake sujuda to ya fi nuna alamar ya kaskanti ga Allah ya wulakanta kanshi a gaban Allah fiye da wanda yake tsayi. duk wannan hujjojin masu cewa ta tafi ne wazalika zalika ashrafu halatil abd yace wannan shine mafi darajan halaye da bawa zai samu kanshi falihaza kana aqrabu ma yakunu min rabbih fi hadhihi alhala da haka kaji an ce shine lokacin da mutum yake zama mafi kusanci da ubangijinsa wa bi anna sujuda huwa sirrul ubudiyya kuma cewa sujuda shine asalin sirrin bauta fa innal ubudiyyata hiya dhullu wal khudu don bauta ita ce kankan da kai da kuma rankwafa ga Allah to tafi bayyana a cikin sujuda wa yuqalu ana cewa tariqul tariqum mu'abbadin ai ai zallalatul aqdam aka ce hanya mu'abbad to ana nufin wato wadda kafafu suka riga suka yi laushi da ita suka wulakanta ta suka haukanta wa waqi'atu suka haukai wa azallu ma yakunu al-abdu wa akhda'u idza kana sajida bawa yafi ainihin zama rankwafe wanda ya duka a gaban Allah in yana sujuda wa qala ta'ifa ji ra'ayi na biyu kenan masu ganin cewa sujuda ta fi mutlaka wancan kuma suna ganin qiyam fi mutlaka na uku sai suka ce tulul qiyami bil layli afdalu idan a sallar dare ne tsayuwa ta fi falala wa kasatul ruku'i wa sujudi bin nahari afdalu amma inda rana ne to yawan ruku'u da sujuda ya fi falala kar a tsawaita karatun amma a yi ta yi a yi farlai a yi sunanin da sauransu ya zama ka samu yawan ruku'u kuma ka daɗe a ruku'ance da yawan sujuda kuma ka daɗe a cikin halin sujuda amma inda dare ne fa to a tsaya a yi ta karatu a daɗe ana karatu ya fi wahtajjat hadhihi ta'ifa bi anna salatan layli qad khussat bismil qiyam suka ce hujjarsu shine duk sanda aka ambaci sallar dare to ba a kiranta da suna sallah sai dai a ce tsayuwar dare da kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce qumil laila bai ce salli bil lail ba daka tsayuwar ita ake so a yawaita cikin dare wannan duka ayyuka ne irin na malamai in sun sha sun koshi ilmi ya ishe su sai su fara kuma irin wannan wato wasa da shi din meye yafi meye bai fi ba kaga wannan ai yafi karfin eh, gama garin masu koyon karatu ire-iren mu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa kuma man kama ramadana imanan wa ihtisabar kaga bai ce man salla layalin ramadana ba sai ce man kama wanda ya tsaya a ramadan yana mai imani da neman lada yuqalu da haka ake ce mishi qiyamul layli wala yuqalu qiyamun nahar ba a ce masalolin ranar kiyamun nahar sai kiyamun laidi salolin dare wa qalu suka ce wa hadha kana hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma a aikace haka tafarkin manzon Allah ya nuna fa innahu ma zada fil laili ala ihdai raka ta raka'a a cikin dare bai ƙara baya ƙarawa akan raka'a 11 au 13 raka'a ko kuma sha uku duk da tsayin da dare yake da shi baya wuce haka sai dai ya tsawaita karatu wa kana yusalli raka'ata fi ba'd al-layali bil baqarati wa imrana wan nisa'i wani lokaci kuma an samu ma a raka'a guda ɗaya ya karanta waɗannan surori masu tsawo a cikin raka'a ɗaya. suratul Bakara ya idar da ita ya tsallaka ya shiga ainihin ali imrana ya tsallaka ya shiga nisa'i wani lokaci kuma yakan akka sama ya maida wata gaba ya maida wata baya duk yana yin wannan wa amma naharu wa amma bin nahari falam yuhfaz anhu shay'un min amma da rana ba ba a sami yana yin irin wannan doguwar sallar ba Balkana kana yukhaffifu sunan yana ainihin takaita raka'o'i waɗanda ake yi na sunnoni sunan rawatib ma'ana raka'atul fajri ta kafin asuba sunan sunan rawatib alqabliya na azhar da ba'diya na azhar sunan rawatib alqabliya ta la'asar ta ba'diya ko ai akwai ta sannan da kuma sunan rawatib alqabliya ta magariba da ta bayan magariba ba'diyya ta nan da kuma ta kafin isha da ta bayan isha kuma yace duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli yana yin su za a gina mashi gida na zinariya aljanna don da yake raka'o'i waɗannan sunanin rawatib jama'a yanzu zaka ga muna sakaci da su yanzu saboda duniya kawai muke nema ba ma ma shiga masallaci sai an yi kabbara jama'a shi zaka samu kai kai waɗannan raka'o'i ana idarwa kuma sai kaga mutum kawai ya miki ko ya zaro waya ya ci gaba da bugawa ya ci gaba da kasuwanci kenan ko buga game ko chat ma'ana mutane suna sun zama yan gaggawa suna Allah Allah a da ikama ba za su taso bayan da ikama sannan kuma ana idar da sallama suna fita kafin ka ce Jack Robinson masallaci ya ya da'i bayan minti biyar ba za ka samu kowa ba wannan gaskiya saboda Allah jama'a wato yana daga cikin abin da ake cewa khilaful aula sabanin abin da ya dace da mutum zai kiyaye kan yayi tsab to da ya tsira amma na daga cikin shin kiyayewa shine ba ma tahowa sai an fara ta da ikama wanda kuma yana daga cikin abin da ya tabbata hadisin bukhari cewa wanda duk ya samu sallah arba'in ana ta da ikama da shi a jere da shi ake ta da ikama ya barranta daga munafurci sallah arba'in kamar kwana takwas kenan ko ko makamanci haka a ce duk sallah da kai ake tada ikama kwatan da aka gani ba ba kowa ne yake haka ba sai liman ko <laughs> to su suna ma cikin wani hadisin kuwa da su suke tare sallah <laughs> liman ne ko to liman ma zai sallah ba ko ne liman yake sallah arba'in a jere ba tare da na'ibi yayi ba mu dai kiyaye kawai jama'a yawa mu kiyaye a jere kwarai kuwa a jere babu tsinkiya a ce <laughs> kullum asuba azhar la'asar magariba isha gobe ma haka asuba azhar har ka kirga guda 40 eh to wannan annabi yace ya barranta daga munafurci to kuma daga ranar ka kace ai ba munafiki bane ka ci gaba da sabgaka to ka san munafikin kenan <laughs> eh mana dan ga su sa su sahabbai su sayyidina Usman da aka ce duk abin da suka ga dama su yi ba komai wannan bai ba su lasisi su yi abin da suka ga dama ba sun ci gaba da kokarin saddidu wa qarib Allah ya tsare mu abin ne duniya ta ta shagaltar da mu jama'a da yawa wallahi alamun tashin kiyama ga sunan kata kata na'am na'am eh eh eh sauran a duka salloli ne na yau da kullum wancan ba ni na faɗa ba Aisha ta ba da labari a cikin hadisin yauwa bayan da ibnu qayyim ya gama kawo wannan ra'ayi guda ku sai ce wa qala shaykhuna malamin mu sai yace da ya faɗa ka san babu wani alkunya ko ba wani inkiya ibnu taymiya yake nufi kisan da kaji yana yawan faɗan wannan a cikin littafin nan ya ce malamin mu ya ce yakan ma ifsa ya ce wa ƙala shekuna ko wa ƙala shekul islam wannan jama'a daga cikin albarka ilmi shine malami ya dinga ambatan malamansa shine isnadi yi wane ya koya mana wane ya gaya mana amma an kana so kai ka zama malam zirke to kaje ka zama malam zirke ka a dinga jin sunayen malamanka a bakinka shi sa ba za mu gushe ba muna malaman mu addu'a muna ambatan su da alkhairi saboda malami uba ne na addini jama'a irin su malam albani malam muhammad al-awwal adam al wato wanda ya kafa wannan cibiya ta ilimi muna mishi addu'a Allah ubangiji jikan ji shi da gafara Allah ya amshi ayyukan shi na alkhairi ya gafarta kurakuransa ya bashi martabar shahada shi da dan sa Abdullahi da matarsa Umma Abdulbari kuma ya hukaka musu bayan su ya tabbatar musu da ainihin wato ayyukansu na kwarai ya kuma ci gaba da ba su ladan ayyukan da suka bari a baya waɗannan mutanen kirki ne da dole a dinga musu addu'a mun ci moriyarsu muna kan ci Allah ya saka musu alkhairi to kaga kuma haka a karatu malamai na kwarai kullun zaka ji su da wannan ibnu hajir duk malanta ibnu hajir in kana kan ta fatul bari sai ka ji ya cewa wa qala shaykhun al-iraqi shaykhun zainuddin al-iraqi ka duba girman karatu ibnu hajir zaka ji yana cewa wana ya ce ibnu muflih ya ce ibnu daqiqin ya ce duka malaman shi to haka kuma waɗannan zaka ga suna yi yanzu ya kira ibnu taymiya kana nan kuma sai ka ji ya ce wa qala shaykhu zahabi shi ma zahabi sai ka ji ya ce wa qala shaykhu ibnu kathir ibnu kathir ka ji ya ce wa qala shaykhu zahabi suna wa kansu wannan ainihin mutuntawa saboda dukkaninsu sun koyi ilmomi a wurin junansu Allah gafarta musu gaba daya yace as-sawabu abin da yake daidai inji ibnu al-qayyim ibnu taymiya annahuma sawa'un matsayinsu ɗaya da sujuda da ainihin tsayuwar sallah matsayinsu ɗaya wal qiyamu afdalu bi dhikrihi wa huwa al qira'ati was sujudu afdalu bi hay'atihi ita falalar ainihin wato tsayuwa tana zuwa mushi ne ta hanyar irin zikirin da ake a cikin shine alqur'ani ita kuma sujuda falalar tana zuwa ne ta hanyar ainihin yanayinta fa hay'atu sujudi afdalu min kiyam qiyam yanayin sujuda yafi yanayin tsayuwa wa dhikrul qiyami afdalu min dhikri sujud amma kuma zikirin da yake a tsayuwa yafi wanda ake a cikin sujuda kaga kowa da nashi kenan har annabawa ba haka Allah ya ce ba fadalla ba'dhum ala ba'd suna da ne wajen falala tsayuwar hay'ar a wajen hay'a to sujuda ta fi tsayuwa amma a wajen zikirin da ake a cikin kowace gaba to tsayuwa kuma ta fi sujuda kaga sun yi keke da keke kenan wani one kenan ko hadhihi bitilka da ka yace as-sawabu annahuma sawa'u to wannan shi ake kira da suna ta haqiqi jama'a mana ya kaga da ka karanta na farkon can sai ka ji kaman ka goyi bayan su ko ana karanta na biyu sai ka ji kaman ka goyi bayan su sai ka ji to yanzu ka samu confusion to wanne zaka bi kenan shine sai a kawo malami mu haƙiƙa irin waɗannan sai su tantance maka bayani sai ka ji kuma ya fito fili yace wa ka na hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma hakan ya kasance shiryen manzon Allah fa innahu kana idza atala alqiyama dan ya kasance in ya tsawaita tsayuwa atala ruku'a was sujuda sai ya tsawaita ruku'u da sujuda kama fa'ala fi salatil kusuf kama yanda ya sallar kisfewar rana wa fi salatil layl da kuma a sallar dare wa kana idza khaffafa alqiyama ya kasance kuma idan ya karanta tsayuwa khaffafa ruku'a wa sujuda nan ma sai ya takaita ruku'u da sujuda wa kadhalika kana yaf'alu fil fard haka yake a salolin farilla kama qalahu al bara ibn adib kama yanda sahabi bara'u dan adib Allah ya kara masa da ya bada labari kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu wa atidaluhu qariban min as-sawa yace da tsayuwarsa da ruku'unsa da sujudarsa da dagowarsa daga sujuda ya ce sun yi kusa da ɗaya da ɗaya ma'ana suna da muƙaraba wajen tsayinsu ko rashin tsayinsu su an yi wannan karatun a baya dalla dalla wallahu a'lam ibnu qayyim ce ko kuma ya kwafo daga malamin sa ibnu taymiya ce Allah shi ya fi sanin daidai to gaskiya na yi kokarin na gano a ina ne ibnu taymiya ya faɗi wannan magana gwargwadon hali gaskiya ban ga wajen ba ta yi karatu ne da ya musu a aji ko kuma a cikin wani littafi waɗanda mu ba mu same su a nan ba ko ba su iso mana ba dan iya mazan da nake tunanin ibn taymiya zai magana a irin wuraren game da wannan na duba gwargwadon hali gaskiya babu ambato game da wannan magana to malami ne da ya zauna da su shekara goma sha shida akwai yiwuwa sosai ya zama sarwaito abubuwa a wurinsa waɗanda ba sa cikin rubutattun littafansa abubuwan da ya tattauna da su ko ya karantar da su ko ya ainihin wato yi musu nasiha ko ƙarin bayani ko wani darasi kamar yadda mu ma a nan misali Za ka ji kasusuwan mara albani da dama a kuma garin da mun sani game da shi ko ya faɗa mana ba su cikin kasusuwa saboda ka zauna da shi a wajen inda aka sa kyamara ko aka danna rikoda ya faɗi maganganu ya kara bayanai ya yi sharhi ya yi ta'alikat irin wannan yana yiwuwa sosai yanzu ka faɗi magana cewa mala albani ya ce kaza sai zama ta cikin wani kaset to idan kai siƙa ne game da shi sai a karba idan kai siƙa ne game da riwaya da kuma riwaya a wajen shi sai a karba in ko ba sika bane tara nan a je ka'idar jarh wa ta'dil ko Allah ya shirye shi mu wallahu ta'ala a'lam a wancan hadisin ne kama qala al-bara ibn azib ai hadisi ne ya cike da shi eh wannan hadisi ne kware kuwa nan da yace kama qala kama qalahu al-bara ibn azib kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu wannan ayi hadisi ne yanko ibn taymiya ya saka hadisin a cikin zantan shi ne eh shine yake maka takhrijin sa faslun sai ce ga wani fasli thumma kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghayra rafi'in yadayhi sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana ainihin dago kan shi daga sujuda mukabbiran tare da kabbara ghayra rafi'in yadayhi ba tare da ya daga hannayensa ba ma'ana sai ya fara daga goshin kafin ya daga hannayensa wa yarfa'u min as-sujudi yakan dago daga ainihin sujuda ra'asahu qabla yadayhi ya daga kanshi kafin hannayenshi wannan yana faɗan wannan fatawan ne da gwargwadon abin da ya faɗa a baya cewa in an zo tafiya sujuda a fara sa gwiwa sannan hannu sannan fuska in an zo dagowa a dago fuska a dago hannu sannan a tashi da gwiwa in ku ya faɗi wannan a baya to shi a irin haka ne irin wannan magana amma ba haka take ba manzo Allah sallallahu alaihi yana fara dago ainihin ainihin wato kai da hannu na'am amma ba gwiwa kuma ya ya tashi ita ba in ya dago zama yake dafa an na zamu zo mu ji wannan thumma yajlisu muftarishan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaman iftirashi zaman iftirashi a sallah shine yufarrishu rijlahu al-yusra zai shimfida kafar shi ta hagu wa yajlisu alaiha ya zauna da a akan wannan kafa wa yansibul yumna sai kuma ya kafe ta dama irin kafe wanda yayi a cikin sujuda ma'ana haka kenan ko idan ya dago jama'a wannan kafa ta hagu sai ya kwantar da ita haka shine yufarrish shine iftirash wannan kuma ta dama sai ya kafe ta haka Wayan sibul yusra an gani ko wannan shine zaman iftirash ana yin shi ne kamar da kaji a tsakankanin juda ko kuma a zaman tahiya na farko a sallar da ke tahiya biyu ko kuma da ke tahiya kwaya ɗaya kawai ana kuma iya yin haka a tsakankanin sujuda ika'a wannan shi ma ya halatta tsakanin sujuda kadai amma wannan ba a yin shi a zaman tahiya shine mutum ya ya jera diga digensa guda biyu sai kuma ya zauna da duwawun shi akai ya kafe kafafunsa guda biyu maimakon kafe daya ya zauna duwawun shi akai shine iqa'a ya halatta ne kadai kamar yadda nasoshi suka nuna a wurin zama tsakanin su da guda biyu an gane ko na'am iqa'a ba za a yi ba eh wani hannun tukuna hannun aikala aka hana a ina e ikawo na ina hani a ina a tahiya shine wannan din eh za mu bi mu ji shi a gaba insha Allah sai ce wa zakara an-nasa'i an ibn umar qala min sunnati salati an yansibal kadama qadama al-yumna na daga cikin sunnonin sallah mutum ya kafe kafarsa ta dama wastikbaluhu bi asabi'i halqibla kuma ya sa yatsun wannan kafa su fuskanci alqibla wal julusu alal yusra kuma ya zauna akan kafar hagu walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al mawdi jalsatan ghayra hadhihi ibn qayyim yace ba a kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin wani zama a wannan wajen wanda ba wannan ba to wannan ma ba daidai bane jama'a babu shakka an kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin zama tsakanin sujuda guda biyu yana yin ainihin iqa'u yana yin iqa'u gashi nan al-iqa'u baina sadataini wa kana ahyanan yaqi yantasibu ala akibaihi wa sudura qadamaihi gashi a cikin hadisin al-imam muslim daga littafin sifatus salah da ka bude zaka gani a shafi na 132 a cikin hadisi sai muslim da ka ibn qayyim yayi wahami anan ana yi amma ba koyaushe ba ba koyaushe ake iqa'u ba ana yin iqa ana yin kuma iftirashi din nan wa kana yad'u yadayhi ala fakhidai sannan sai kuma ya sanya hannayen shi akan wato cinyoyinsa akan karshen cinyan daidai inda daidai inda ya lankwashe da ka zauna daidai nan karshen cinya inda ya lankwashe ko farkon cinya kenan za a ce mahaɗa cinya da gwiwa a nan yake saka hannunsa ya shimfiɗa shi wa tsarafu yadihi ala rukubatihi ya zama gefen hannun yana kan daidai mahaɗa gwiwa wa ya finyataini min asabi'ihi wa halkatan halqatan thumma yarfa'u isba'ahu wa yad'u biha wa yuharrikuha هكذا qala وائل بن حجر tunan ya ɗauko wani zance ne kuma wanda ba wurin zaman shi bane ya ce idan ya zauna wa kana yad'u yadayhi ala fakhidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannayen shi guda biyu akan cinyoyinsa wa yaj'alu mirfaqaihi ala fakhidai ya sanya ainihin wato ala fakhidai ya sanya tsintsiyar hannun akan cinyar wa tarafu yadihi gefen hannunsa kuma ala rukubatihi ala rukubatihi akan watan gwiwarsa akan daidai mahada gwiwa wa yakbidu sintaini min asabihi sai ya makale yatsu guda biyu daga cikin yatsunsa wa yuhalliqu halaqa yadda zai zama yayi kaman wani dan kuri haka wani dan cycle thumma yarfa'u isbi'ahu sannan sai ya daga yatsarsa yad'u biha yana addu'a da ita wa yuharrikuha yana karkada ta za qala wa'ilu ibnu hujr haka wa'ilu dan hujr ya faɗa anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan me kenan tahiya kenan kun ga ba dogon tahiya ba ku kun ba a zo tahiya ba yayi bayanin ta cewa ma'ana idan mutum ya zauna bayan yayi wannan iftirashin haka yace sai ya shimfida hannayen shi ko hannun ya zama daidai daidai nan daidai gwiwa wannan ma daidai gwiwa ya ce to sai kuma ya daga hannun ya shi guda biyu su ne waɗannan da babban ɗan yatsa da na tsakiyar nan ko kaga shi ne yuhalliku halaka ya daga guda biyu sai kuma ya miƙar da wannan yana kaɗa ta wannan abin tahiya yake duk da mutane suna yi ko ba a tahiya ba da dogara da irin wannan karatu amma abin da yasa muke cewa ibnu qayyim wannan kamar wahami ne ya zo mishi ba wai fatawar shi bace saboda akwai maganganun da ya a wasu wurare waɗanda suke nuna ba haka yake nufi ba ma'ana ba ya goyi bayan waɗannan hadisan da basu inganta ba ne waɗanda suke tabbatar da watin karkaɗa hannu a wannan wajen a zaman tsakankanin sujuda guda biyu domin wannan hadisin da yake ishara na wa'ir dan hujur ba ba mahallin shi ba kenan ya zo ne kamar yadda Abu Dawuda ya fitar da shi a cikin babun sujuda ba kuma wancan hadisin bane da aka wuce na wa'ir dan hujur ba riwayar bace wannan hadisi ne ingantacce da aka sai zama kamar akwai wato kongaba kon baya ko kuma dawo da hannun agogo baya shine wannan ya kamata a bar wannan gabar ne sai an je dan gaba kaɗan inda za a yi magana a kan zaman tahiya sannan ya kamata ya kawo ta wannan dai kamar da muka ambata a baya dan adanci ne duk wanda ya faɗi magana ko ya rubuta ko ya wani jawabi to ka faɗa kawai kai tsaye cewa dole fi ya hadisi akwai kuskure akwai tuntube akwai karancin ilimi akwai rafkannuwa akwai mantuwa ka wani lokaci ma akwai ganganci ma duk yana iya faruwa duk wani sa daga cikin sifat allazima lil insa sufofin da suke ladanta dan adam akwai kuskure akwai mantuwa akwai ganganci akwai wuce makaɗi da rawa duk suna faruwa mutum yana samun kanshi a cikin auba waɗanda baya rabuwa da haka da haka babu wani malami da ya kwana a duniyan nan da wani mai jawabi wanda zaka ji an ce duk abin da ya faɗa an bincika duka keke da keke daidai ne babu annabi ne kawai yake da wannan siffa alayhi salatu wassalam saboda shi kuma Allah ya tsare shi daga waɗannan kurakurai da waɗannan ainihin mantuwa a cikin karantarwa da ainihin rafkanuwa a cikin bayar da ilimi duka Allah ya tsare shi so duk abin da yake karantarwa wahayi ne Allah yake masa shiriya ce Allah yake aikowa ga al'umma ta hanyarsa da aka sai aka samu maganganun shi salin alin babu wani abu da wani mutum kowaye shi ko mun tarin iliminsa ko mun gayyar da zai gayyato ta masana da zai iya gane wani tangarda ko kuskure a cikin ainihin magana ko karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kowane malami ana iya samun wannan a cikin nashi Allah ya gafarta musu gaba daya wa amma hadisu abi dawuda an abdullah ibn zubair anna sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbihi idza da'a wa la yuharrikuha fa hadhihi ziyadatu fi sihhatiha nazaru yace amma hadisin da yazo da ainihin wato na abdullahi dan zubair abu dawuda ya fitar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yushiru bi usbi'i yana yin nuni da yatsansa idza da'a in yazo yin addu'a wala yuharrikuha baya daga shi fa fi hadhihi ziyada fa hadhihi ziyadatu fi sihhatiha nazaru yace wannan ƙarin akwai wani ainihin abun ta baba game da ita to wannan ma wata magana ce yake akwai waɗanda suke ganin cewa idan an zo tahiya ba a ɗaga yatsa sai an zo faɗin ashadu Allah ilaha illallah za ka fara tahiya hannunka na shimfiɗe sai ka zo gun ashadu Allah ilaha illallah sai ka ɗaga yatsa guda ɗaya kamar kana ishara ga Allah ɗaya ne a daidai kawai ake ɗaga yatsa to wannan hadisin kuma na Abu Dawuda ba ma abin da yake faɗa ba kenan ba shine hujjar da ya kamata su aiki da shi ba domin hadisin shi ya zo ne akan cewa annabi baya kaɗa yatsa to kuma kaga kiran cewa shine ke da ziyada shi ma ba daidai bane domin shine yake da kusuri wanda yace an miƙe kuma ana kadawa shine go da wani abu ƙari akan miƙarwa mun fahimta zaka kiran shi ziyada shi kanshi wani ainihin wato rashin iya rashin dacewa ne ba iyawa ba rashin dacewa ne wajen mu'amalanta a ah, mustalahat din da wanda ya ce an miƙe yatsa da wanda ya ce an miƙe kuma ana kaɗawa wane ne ke da abu ƙari akan wani wanda ya ce ana kaɗawa tuna abu dawuda ya ce an miƙe ne ba ma a kaɗawa ya nafi wannan kuma ya ce an miƙe ana kaɗawa kaga wanda ya ce ana kaɗawa shi kamata a bashi sunan mai ziyada kuma ziyada ce sahihiya kamar da wancan ma yake sahihi da haka an hada su gaba ɗaya zamu zo mu ji daga malam albani in mun zo dai wajen insha Allah a cikin magana hiya zaka ji cewa an hada su za su bada kadawa baya kore miƙewa baya kore miƙewa da kuma siffar ma yaya ake miƙewa din da kuma bayani akan shin idan ka miƙar da hannunka haka zaka sa shi koko haka za ko da suke ganin cewa tunda hannunka yana shimfide idan ka zo miƙar da shi to kawai haka zaka idan ka zo yi kawai tahiya kawai haka zaka yi sai kai haka kaga yana nan a shimfiɗe shin haka ɗin ne ko ko haka ne za mu ji insha Allah mun dai wajen Allah shi da shi mu bal qala sai ce walam yadhkur hadhi uh, wa qad dhakara muslimun haditha bi tulihi fi sahihihi anhu al-imam muslim ya ambaci wannan hadisin da tsayin sa a cikin sahih muslim daga abdullahi dan zubair walam yadhkur hadhihi ziyadatu bai ambaci wannan karin ba bal qala cewa ma yayi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qa'ada fi salati manzo Allah ya kasance idan ya zauna zaman sallah ja'ala qadamahu al-yusra bayna fakhidayhi yakan sanya ainihin kafashi ta hagu tsakankanin cinyoyinsa wa saqahu da kuma ainihin tsakankanin ƙaurinsa shine zama na tawarruk kenan ya zama kafa hagu tana tsakankanin cinyoyi da tsakanin cinya guda biyu da kuma ƙwauri shine sak ko zaman tawarruk zama da ake a tahiya ta biyu wanda za a goce kafa haka ko abin sai ana yi gwari-gwari sai a goce ta haka to idan ka ganta haka kaga ta zama tsakanin wannan cinyar da wannan cinyar da wannan ƙwauri shine bainar wa sa sai mutum ya zauna a haka kaga wannan kafa hagu ta zama tana tsakanin ga wata cinya ga kafa hagu ga wata cinya shi yake nufi da baina bainal fakirai mun gane sai mutum ya zauna da kwibanyar duwawunsa na hagu haka ya kafa wannan kafar dama amma ya halasta a irin wannan yanayi kana iya shimfiɗa ta ba sai ka kafe ba ya zo yana na cikin sukutu sala sannan a wannan yanayi kuma wannan hannun hagu to damƙa gwiwa yake za ka baza shi ne kamar yadda kake baza shi a wajen ruku haka za ka baza shi wannan shine zaman tahiya na biyu da zaman tahiya na biyu amma ba kenan mutane sun daina shi kuma da na iya tun ma karatu irin wannan na salafiya ma bai yaɗa ba tun muna yara da ba idan muka zo masallaci muna gane liman a wace raka'a yake da irin zaman da yake da an ga ya zama haka sai a ce ayya an gama kawai haka zaka ce in kuma ka ga zaman farko to za ka gane kuma wannan ba tun irin dama ne ba da irin tun ma ana kamar firamare ne haka ba To amma yanzu mutane suna takama ahlus sunna ne su amma ba sa zaman sallah dide in ka ji larura cinye ka tana ciwo ko wani abu wannan larura ce sananniya amma za ga mutane idan an zo sallah suna zama ne kawai a arbitrarily duk abin da ya sawwaka mutum yana iya irin wannan zaman a tahiyar farko yayi na tahiyar farko a ta biyu kaga bid'a kenan ta tabdid canza yanayi inda ake abu Allah shi kyauta aikin ne fa da yawa jama'a duk wanda ya dauko musulunci ya ce irin na sa'an da sabai to aiki ya gan karatu bincike nazari sauraron malamai muzakara da kuma kullum yana yana duban to haka ɗin ne kuwa amma wanda in ya ce kawai wanda zai yi duk wanda ake a garinsu kawai shi fa fa'ala ana illa min aziyata in gawaitu wa in tashud aziyatu arshidi kawai haka zaka zauna duk abin da gana ya garu ku kawai kenan kama sai kai in an daina yi kama ka daina yi kawai haka kawai zaka tabu ya zama kawai kaman kamar rayuwa haka sakakkiya irin abin da yan boko suke cewa social change a tagayyurul ijtima'i duk abin da aka canza ana yi kawai kai ma sai ka canza kana yi akwai abubuwa da dama da muke misali a al'adunmu waɗanda da ba haka yake ba yanzu ana yi haka an wayi gari sun zama norms kowa na yi ba wanda yake ganin to yanzu shi sai yayi na da misali yanzu da da muke magana akan shekarun baya jama'a kowa nan da ya fi shekara ashirin biyar zai iya tana da a anguwanni in an zo cin abinci ko ina akwai daba ta cin abinci kowane sa'annin juna za su fito da abincinsu su shida biyar bakwai daga gidaje a tare a ci ga 'yan matasa ga na sama da su ga dattawa ba ga yi ba kowa sai an ci mai gidansu wani ma yana zaune zai ce makarin shi je ka an so mu abinci na a kawo daba sa ci haka da safe in za a karya haka inda azumi ne za a yi bude baki duk haka ake cin abinci a hankali a hankali yanzu wannan ya canza gaba daya yanzu wake wa ya san dandanan miyar gidan soni ba wanda ya san miyar kai wanda ma kuke gida ɗaya da shi ba ka san irin miyar shi ba amma da har ma sai a dinga cewa mamar suwa na bata iya miya ba in an zo abincin gidansu sai a dinga baya-baya ana ana ana eh, ra'ina dan jiramu dan jiramu <laughs> ba ga yi ba duk da haka ake yanzu kuma wannan al'ada ce mai kyau ma'ana ko da baka da abinci zaka na ka ci goshi a wajen kuma da idan ana da anguwa a wani gida da aka san sun samu karaya arziki kamar mai gidan ya talauce ko an kore shi a aiki ko yayi gobara ko kuma rasuwa haka za a ci gaba da kai musu abinci daga makwabta na rantsi da Allah sai abinci ma ya musu yawa sai su fu saboda za a kawo musu daga gida daban-daban za a yi ta kawo ba magana wai uku ko bakwai kai wani har ta ta kawo za a ci gaba da kai musu abinci matan gidan akwai wanda kawai zai dedicating gidan shi kullun sai an kai musu kwano yaran su kuma za su ci abinci a irin wannan daba yanzu wannan kaga abin kirki ne a cikin al'adu an daina ba ma wanda yake tunowa ba wanda kuma yake yakin cewa sai an koma kan wannan gaskiya to wannan shine social change da yan boko ba yadda ka iya da shi abu ne ya zo yanzu bala'i ya yawa a cikin al'umma yanzu kowa na shi yake kowa baya so ma a san me ya dafa me ya ci in zai shigo da abu sai a boye kamar barawo ko munafiki ya siyo kashi na baya so a gani yanzu kuna zaune ne a gida kai da mutum gidan haya ko makwabta gida kowa nashi amma babu wanda yake jin ɗanɗanan abincin wani iya abin da zaka ji kawai shine ka jiyo kanshi wannan shine rabonka in ma ka samu ka ji kanshin kenan amma ba a bayarwa kuma da iyayen mu zaka ga duk in an yi abinci musamman an canza wani girki sai an dan zuba a kwano an mimmika wa makwabta wannan ya zo a sunna ai ko in ka dafa akuya aka ce ka cika romo saboda kowa ya samu amma yanzu fa babu wanda ya san wannan jama'a mugun canji ne fa ba canji ne na alheri ba shi za wani zatijar ne yake cewa buhari da yake magana canji fa bai fahimci ma'ana canjin na shi kanshi ma'ana fadin canjin ya wuce yadda suke suranta shi fadin lafazin canji ya wuce yadda ake suranta shi jama'a to har da irin wanda ya kamata a canza a koma kan gaskiya nan to ala ayi halin mutumin da ya ce zai yi addini irin na yan garinsu ko wallahi yana da sauki a duniya ne sai dai samu matsala a lahira saboda in yi rashin dace na garin nan ba mai kyau bane to ya fada matsala kenan amma wanda ya ce zai yi irin na annabi da sabai to yana da lawazin abubuwan da za su tirsasa mashi dole sai ya neme su ilimin sanin na su annabi da sabai ilimin sanin da za a tace ya suka mu'amalanci waɗannan ibadojin sannan kuma jajircewa wajen aiki da abu ya fi kuma wahala yanzu duk waɗannan abubuwan da muke karantawa za a karanta abu da yawa baka ji sabo ba musamman dai ga mara sallah din nan amma an kama kai kanka karatun ta natsu sai ga kuma da yawa baka aiki da su da yawa baka aiki da su amma kuma babu sabo to jama'a sai mun gyara wa kanmu shine zamu ci more karatun kafin wani ya ci more shi kar mu zama fitilla mai haska wani ta kona kanta Allah ya shirye shi to ina ganin saboda yadda lokaci ya kure ya kamata ainihin mu tsaya anan ne saboda shida da zaran tayi za ku ga jama'a magariba yi. to bari mu tsaya anan sai mu tashi wa amma hadisu abi da sai mu dawo kan wannan gabar in Allah ya kai mu karatun mako mai zuwa insha Allah bil munasaba jama'a ko ana visiting anan darul hadis ma yan albani science baya shafan karatun mu mutane sun tabi gan waya suna tambaya na baya shafa bisa ka'ida da muke rayuwa akai shine uh, karatun uh, karatukan da ake anan ba su da alaka da visitation ko wani activity na yan albani science academy sai dai where otherwise is stated idan an faɗa wata rana an ce to yau saboda wani dalili na wata maslaha an janye ba za a yi ba saboda za su yi wani abu to wannan za a sanar amma in dai ba a sanar ba to ana nan akan asali shine za mu karatu mu kamar da kaga mun yi insha Allah Allah ya samu dace na a babu karatun Bukhari yau a a markas na eh daga haka vertical ba horizontal ba ko duka ya tabbata duk za a zo kan karatu ana iya dagawa dama da hagu ana iya yin sama da ƙasa aga sama da ƙasa shine vertical ko amudi ana iya kuma yin ufuki horizontal ayi dama ayi hagu duka ya halasta daga duk duka sunan shi kadawa eh in yana so ya kayyade cewa sai haka yana buƙatar nasi da zai kayyade wa hada la wujuda lahu insha Allah wa alaikum salam

ba dan kuntuku ba ai zama dan kuntuku bai da kyau a ci abinci mun yi karatun anan saboda zai baka dama ka kici da yawa <laughs> shine ikawun da aka hana wajen ci abinci eh ka sa kafa daya akan daya ni kafa na takan yi ciwo ne inda yi shi haka ko haka haka ko shine shine wannan da aka ce ya daura daya akan daya haka shi ma ikawun ya eh, amma dai wannan da kuke magana na zaman cin dabino shine wannan da nan wannan zaman dan kutukuru haka da yawanci muke ba kyau jama'a a wajen ta abinci kuma ba kyau a wajen jiran sallah shi da shi da haka wannan ma ya fi muni wannan shine ba. musamman ga mutumin da bai da wando mai mayafi yana cikin abu dauda sun ya zauna ya haka musamman an je juma'a za ga mun yaka Allah ba ke sai ka zama iftira shi zaman sallah kuka yi haka kuka yi haka yau ko kuma ka miƙe gaba miƙe kafa eh na'am eh mutane sa cewa baya amma bukhari ya babu babin da ke sun miƙe ƙafa ta kalli gabas a babi yi sun ce wai raina gabas in muna yara ana faɗa mana wannan yawanci da an faɗa mana muna yara miƙe gaba ta ce a kata kalli gabas amma bukari ya babi ya ce cikin kitabar masaji. ya ne mara lafiya mara lafiya duk wanda ya sauka mai shi zai duk wanda ya sauka mai shi zai kamar yadda wannan dan kwanci gurin ayana yin shi ana sallah a tsada da ya kafa a haka ana yin shi a sallah a gare shi shi kuma lafiya ai mai larura ne duk wanda ya sauka mishi wanda zai ji sauki sauki shi zai jama'a ku bari mu tashi kan daren yayi kuma ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk